وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن هذا الشهر المبارك الذي أظلنا شهر حري بنا أن نحتفي به أن نحتفي به وحريص منا أن نقوم على قدم وساق لعمل الخير فيه رمضان شهر مبارك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك هو شهر مبارك اجتمعت فيه جميع أنواع البركات وهو شهر أحب الله سبحانه وتعالى أن يغدق علينا نعمه لذلك إذا دخل شهر رمضان أرسل الله ملكان يقول أحدهما يا باغي الخير أقبل ويقول الآخر يا باغي الشر أقصر فشهر فرمضان شهر الخير وشهر العتق من النار وشهر الرحمة والخير هو ما نطلبه في هذا الشهر فالخير جماء كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه لنا ويكون سعادة لنا في هذه الدنيا والأخرى فالخير في رمضان متجذر والخير في اللغة العربية معناه العطف والميل وضد الشر والاستعطاف والاختيار كل هذه المعاني تجتمع في رمضان وقد قال الله سبحانه وتعالى لنا وأن تصوموا خير لكم فالخيرية في صوم رمضان وفي ليلة القدر خير من ألف شهر فالخيرية في ليلة القدر فليكن شعاركم يا عباد الله في هذا الشهر وافعلوا الخير كما قال الله سبحانه وتعالى وطلبه منا فالخير كل ما يرغب فيه يرغب فيه كل الناس مثل العقل والعدل والمال والفضل وجميع ما ينتسب إلى ذلك وكل شيء نافع ففيه الخير وضده الشر فالخير المطلق والجنة دخول الجنة يا عباد الله وهناك خيرات مقيدة وهذه الخيرات المقيدة منها المال ومنها النساء ومنها أن يكون الإنسان سيدا في هذه الدنيا وافعلوا الخير يا عباد الله ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره افعلوا الخير يا عباد الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير اطلبوا الخير يا عباد الله فالخير المال إن ترك خيرا الوصية فالخير في هذه الآية المال والخير الطعام يا عباد الله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير والخير القوة يا عباد الله أهم خير أم قوم تبع والخير العبادة يا عباد الله افعلوا الخير فالخير العبادة فأوحينا إليه فعل الخيرات والخير حسن الحال إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم والخير في الجنة الحور العين يا عباد الله فيهن خيرات حسان وماذا نطلب في هذا الشهر إنما نطلب الخير لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد الشياطين من حرم الخير من حرم الخير فيه فقد حرم هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والنسائي فيا عباد الله افعلوا الخير افعلوا الخير في هذا الرمضان في في رمضان تجد الخير وتقبلوا وصية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لابنه يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير وفقني الله وإياكم بفعل الخيرات وجعلني من آل الخير وجعلني وإياكم من آل الخيرات وجعلني وإياكم ممن يتشبثون بالخيرات في هذا الشهر حتى يحصلوا على شهادة التقوى فالتقوى جزء من الخير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba bayan Allah wannan wata mai albarka ya lullube mu wannan wata mai albarka ya riga ya shigo wannan wata na rahama Allah ya kawo mu cikinsa wata na yantar da mutane daga cikin daga wuta ya riga ya zo wannan wata ne na alkhairi da dukkan ma'anar alkhairi alkhairi wani abu ne da ba za ka iya raba shi da watan azumi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi maraba da wannan azumi wannan wata yace watan azumi ya zo muku wata ne mai albarka wannan watan ana bude kofofin aljanna ana rufe kofofin jahannama manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce alkhairi na cikin wannan wata wanda ya zamanto bai samu alkhairin wannan wata ba hakika shine wanda ya zamanto yayi hasarar rashi faqad hurim wani fa ya rasa dukkan alkhairi matukar bai samu alkhairi ba a wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amsa ya ayi amin a cikin addu'ar da mala'ika jibril yayi yace wanda wannan wata ya shiga har ya fita bai zamanto bai aikin alkhairin da ya zamanto ubangiji ya yarda da shi ba Allah wa da ransa annabin rahama ya ce amin alkhairi ya bayan Allah a larabci yana nufin karkata zuwa ga Allah subhanahu ga abin da yake bi amfanar tausasawa kishiyar sharri duk abin da yake ba sharri bane ne alkhairi ne neman kamu daga neman wato neman falala daga wajen Allah da neman alkhairin da yake ciki kamar yadda mutum yake a istikhara saboda ma'anar istikhara shine alkhairai guda biyu Allah zaben mun wanda ya fi alkhairi sannan mutum a cikin alkhairi malamai suka ce dukkan abin da ya zamanto mutane suna kwaɗayin samunsa kowane iri ne wannan alkhairi ne kai ya kwatanta da hankali duk wanda yake mai hankali yana son ya zamanto yana da hankali babu wanda yake son ya zamanto ba shi da hankali kowa yana son a yi mar adalci kowa yana son falala daga Allah subhanahu wata'ala na dukiya na abubuwa wanda ubangiji subhanahu wata'ala zai kwararo mar dukkan abu mai amfani alkhairi ne kishiyar abu mai amfani sharri ne shi yasa alkhairi wanda ya zamanto ba shi da iyaka wanda mutum ya samu ya gama samun alkhairi Shi ne mutum ya shiga aljanna faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz wanda duk ya zamanto aka kawar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan ne wanda ya rabauta alkhairi kuma na iya kasancewa waɗansu abubuwa amma alkhairin takaitattu ne tun zai iya samun dukiya alkhairi ne mutum zai iya samun dukiya watakila wannan dukiyar ta zame masa sharri kamar yadda ubangiji ya ba mu labarin ma'abocin dukiya wanda yake da gonaki hagu da dama ya shiga wannan dukiyar ta su ta zame masa sharri a rayuwarsa kuma ya zamanto a lahira bai zamanto cikin rabautattu ba ya bayin Allah wa'aikata alkhairi ifalu alkhair haka Allah ubangiji subhanahu wataala yace mana waf'alul khair ku aikata alkhairi domin duk wanda ya aikata alkhairi ko komai kankantar wannan alkhairin yara zai gani ubangiji subhanahu wata'ala zai ninka masa zai ninka masa izuwa bakwai bakwai izuwa saba'in saba'in izuwa ɗari bakwai ɗari bakwai izuwa abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya so kamar ya amal mai mithqala zarratin khairan yara mutum ya nemi alkhairi domin idan ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi alkhairi to ubangiji mai iko ne akan wannan idan kishiyar wannan abin ne wadda baya so wayin yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa fala. Allah ya jarrabu mutum ya shafe shi da abin da ba alkhairi ba to za ga cewa babu wanda ya iya babu wanda ya isa ya zamanto ya kawar da wannan abin saboda haka mu nemi alkhairi alkhairi dukiya ce a bayan Allah ubangiji ya faɗa ayoyi da yawa wanda wannan yake nuna cewa dukiya ne wa innahu li hubbil khairi la shadid hakika mai tsananin san dukiya ne shi dan adam in taraka khairanil wasiya ubangiji yace idan ya bar wani alkhairi na dukiya nan fa ana nufin dukiya to yayi wasiya alkhairi ya bayan Allah yalwatar abinci ne da samun abin da mutum zai ci ya sha wanda ba zai zaman ta ya cutar da shi ba annabi Musa yace rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir alkhairi wato karfi ne ƙarfin jiki da lafiya ne ke sa ubangiji subhanahu wataala yake kwatanta yace ahum khairun am qaum tubba shin su suka fi ƙarfi ko kuma ko kuma mutanen tubba ya bayan Allah alkhairi ibada idan kaga Allah ya datar da kai da ibada Allah ya so ka da alkhairi shine kuma abinda ubangiji subhanahu wataala ya wahayi annabawansa daga cikin annabawansa wa wahaina ilayhim fil alkhairat muka yi wa musu wahayi da shi su rinka aikata alkhairi kan yanayi da zama lafiya da kake ciki da kake ganin babu wani tasgaro a cikin rayuwarka wannan alkhairi ne shi yasa Allah shaibe yake cewa inni arakum bi khair hakika naga kuna cikin yanayi mai kyan saboda kan ku jawo wa kanku abinda ba haka ba alkhairi fifiko ne da ubangiji yake fifita waɗansu akan waɗansu ula'ika hum khairul bariya alkhairi alkur'ani ne ya bayan Allah shi yasa da aka tambayi waɗanda suka yi imani suka samu takwa wa qila lil ladina taqaw ma za anzala rabbukum me ubangijin ku ya saukar qalu khaira suka ce alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar mana alkhairi dukiya ne da lafiyar jiki ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa la yasamul insanu min du'a'il khair mutum baya gusha yana neman yana ta yin addu'a Allah ya bashi lafiya da dukiya alkhairi ya bayan Allah ganima ce da ubangiji subhanahu wata'ala yake bayarwa shi yasa munafikai kullun zuciyarsu a rike take in sun ga alkhairi ya yado ashihatan alal khair ya bayan Allah alkhairi har a cikin aljanna hurul ain aljanna fihinna khairatun hisan Allah subhanahu wata'ala ya baka wannan dalilin shi yasa farkon azumi ubangiji subhanahu wata'ala yake bude kofofin alkhairi sai aiko mala'iku guda biyu suna yi kuwa suna kira ya bari alkhairi aqbil ya kai wanda kake neman alkhairi ka gabato wa ka'idar ubangiji subhanahu wata'ala da ya gaya mana a cikin hadisi kudsi idan kai martaku ɗaya ubangiji subhanahu wataala zai ninninka maka wannan takun ya matso kusa da kai idan ka taho kana tafiya ubangiji zai taho maka yana sassarfa idan ka taho kana sauri ubangiji subhanahu wataala zai taho maka da sauri da a cikin da sassarfa idan ya zamanto ka taho da sassarfa ubangiji zai taho maka a sukwane har sai ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar maka da wannan alkhairin saboda haka da ubangiji ya sanya ake yekuwa ya ba bari alkhairi akbil ya kai wanda kake nema alkhairi ka gabato ta kuɗe kai ubangiji subhanahu wata'ala zai ƙara kusanto da kai izuwa gare shi saboda haka nema alkhairi ya bawan Allah mu nema alkhairi mu aiwatar a cikin wannan azumi kar kuma mu raina alkhairi ko mai kai kantarsa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an haka manzon mu ya gaya mana kada ka raina aikin alkhairi komai kankantarsa walau an bi wajihin biwajhin ko da kuwa ka haɗu da mutane ne fuskar ka a sake wannan alkhairi ne mai girma kana da ƙofofin alkhairi masu yawa ya bawan Allah ka yawaita alkhairi bakinka da zai zamanto aikata alkhairi ya zamanto yayi rinjaye mafi girman aikata alkhairi shine mutum ya yawaita cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Abdullahi dan Masud yace wannan ma yana daga cikin hasanat kyawawan ayyuka na alkhairi manzo Allah yace shine ma mafi girma ka yawaita cewa la ilaha illa allah a kasuwarka ne ka yawaita la ilaha illa allah a yanayin tafiyarka ne ka yawaita zikiri da albaqiyatus salihat subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa allah wallahu akbar ka yawaita a duk lokacin da kai kaɗai kake tafiya ne a kasuwar ka kake zaune a rumfa lokacin da mutane ba sa nan bayan Allah salihai ta kai ga cewa idan ya zamanto kana yi musu magana lokacin da kai kake yin magana su sai su shigalta da zikiri suna subhanallah alhamdulillah har sai ka gama yadda za su baka amsa ka to ka sufantu da waɗannan ya bayan Allah mutum ya yawaita niyyaci alkhairi imam ahmad ibn hanbal yana daga cikin mafi zai daga cikin wasiyoyi masu girma da ya waɗansa abdullahi abdullahi ya zo ya same shi ya ce ya baba na yi mun wasiya ya ce ya kai ɗana inuwil khaira kai niyyar aikata alkhairi fa ina la tazalu zalube khairin domin ba za ku gushe ba cikin alkhairi matukar kana da niyyar aikata alkhairi ubangiji subhanahu wataala ya baka lada ubangiji ya datar da kai ka aiwatar da alkhairin ubangiji kuma ya baka wato dace na ƙara yin aikin alkhairin akan alkhairi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana saboda aka babban al'amari shine ka niyyata yin aikata alkhairi duk niyya da zai zamanto aikata sharri ne ya kai bayan bawan Allah a wannan wata ka nisance shi domin ya ana cewa Allah ya aiko maka da mala'ika yana ta gaya maka yana maimaita maka ya bari ya sharri aksir ya kai wanda za ka aikata sharri ka takaita farkon matakin aikata sharri ce niyya niyyar da za ka yi zai sa ka aiwatar niyya zai kai ka ga azama niyya zai kai ka ga hammu damuwar sai ka aiwatar niyya zai sa mutum ya aikata wannan abu niyyar ka ta zamanto ta kyawawan ayyuka ta alkhairi idan ka yawaita zikiri ka yawaita tuna alkhairi to wannan alkhairin sai kori sharri ya bayan Allah abin da muke son mu samu a wannan azumi ubangiji ya gaya mana abin da ya kamata mu nema attaqwa ya zamanto mu samu takawa ya yi wallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun dan ku zamanto ku samu takawa ku samu takawa wannan takawa ɓangare ne cikin alkhairi shi yasa ubangiji yake gaya masu aikin hajji wata zawwado ku nemi guzuri ku nemi guziri a aikin hajji ku fa ina khairar zadi khairar zadi mafi alkhairin guziri shine attakwa attakwa ɓangare ne daga cikin alkhairai da za zaka zamanto ka samu domin attakwa zai sa ka ya zamanto yi ƙoƙarin kusantar ubangiji attakwa zai saka ka duniyar ka ta yi ta zamanto ta kyautatu sannan attakwa zai sanya lahiran ka ya zamanto ingantacce mai kyau ya bayin Allah dukkan abin da ubangiji subhanahu ta'ala ya umarni da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ya fada a cikin sunnarsa wannan abin alkhairi ne mutum yayi kokarin aiwatarwa gurgurdan ikonsa Imam Muhammad ibn Hanbal Allah ya Allah ji kansa da rahama yana cewa babu wani hadisi da na taba karanta fati na yi aiki da shi banda waɗansu hadisai kamar guda uku ɗaya daga cikin waɗannan hadisan shine yace na ga manzaji an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi akan raƙumi to ban iya yin wannan dawafin akan raƙumi ba saboda yanayi ba zai bayar ba ba zai iya samun damar aiwatar da wannan akan raƙumi ba ya bayan Allah idan ba mu zamanto kamar Imam Ahmad ba mutum ya zamanto zai iya kirga dewa daga cikin hadisai da ya ji ya dau azama a wannan wata ya ce ni ko zan aiwatar da wannan hadisin domin in zamanto cikin ayarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wata ya bayan Allah mafi girman alkhairi da mutum zai zamanto Allah ya datar da shi shine ya zamanto ya rike farin bai wasa da su ba ya yi sallah akan lokaci sannan kuma ya ƙara da na in Allah ya datar da shi domin wannan zai kawo Allah ubangiji ya so shi ya kaunace shi ya kusanto da shi wala zalu abdi ya yataqarrabu ilayya bin wafiri hatta uhibbahu Allah ya ce bawana ba zai gushe ba yana aikata na filfili har sai na ƙaunace shi fai za a hababtuhu fai idan ya zamanto Allah ya ce yau ya ƙaunaci wannan bawa ya so ka ya kai bawan Allah ya kai komai ya riga ya zamanto ya zo da sauƙi domin jinka ubangiji zai kula da shi ganinka ubangiji zai kula da shi damka da za ka yi ubangiji zai kula da shi inda za ka taka ka je ubangiji zai kula maka da shi kuma duk abin da ka roƙe shi zai baka abin da ka nemi tsarinsa zai tsare ka to akwai alkhairi dai kai wannan ya bayan Allah mu nemi alkhairi ya bayan Allah domin muna cikin watan alkhairi mu kula da alkhairi ya bayan Allah tun daga gidajenmu da abin da za mu zamanto mu amfanar da waɗansu a wajen gidajenmu da wanda za mu amfanar da kanmu domin abin da muke son mu cimma kenan a wannan wata if alul khair ku aikata alkhairi ya bayin Allah Allah ya datar da mu da aikata alkhairi a cikin wannan wata Allah ya sanya mu cikin masu aikata alkhairi Allah ya sanya mu cikin waɗanda suka amsa kiran wannan mala'ika na cewa ya ku waɗanda za ku aikata alkhairi ku gabato Allah ka angiza mu ka tura mu har ya zamanto muna daga cikin gaba-gaba wanda suke aikata alkhairi Allah ka kare mu ka tsare mu mu fakar mu fada cikin waɗanda za su zamanto masu aikata sharri ya bayin Allah mu yi ta salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam domin yana daga cikin manya-manyan alkhairai da mutum Allah zai tatar da shi musamman a wannan yini mai albarka ranar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sauraron salatin mu domin za a gaya masa wani dan wani ya yi maka salati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a sanar da sunanka sannan ya amsa ya mayar maka da wannan ubangiji kuma ya baka lada goma ya ambace ka a cikin mala'iku taron mala'iku mu yawaita salaci ga annabu sallallahu alaihi wasallam mu yawaita karatun alkur'ani mu yawaita zikirin Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan mu riko da abubuwan da suke farallai mu taimaka waɗanda suke cikin bukata ya bayan Allah domin mafi girman alkhairi mafi girman alkhairi da Allah yake so shine ka shigar da farin ciki zukatan bayinsa Allah ya sanya mu cikin masu sanya farin ciki cikin zukatan bayansa Allah subhanahu wata'ala ya kare mu da yayayanmu da iyalanmu baki ɗaya daga abin da yake sharri yi. Allah ya datar da mu da aikata abin da zai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai farin ciki da mu Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana kwanciyar hankali da nutsuwa a wannan gari namu Allah ya yalwata arzikinmu an yi Allah ya sanya albarka a kanmu Allah ya sanya albarka ga ƴaƴayenmu Allah ya sanya albarka ga zuriyarmu Allah ya sanya albarka ga garuruwanmu da cinikayyarmu da gidajenmu da duk abin da yake kewaye da mu abin da ya fi karfin mu ya ubangiji ka kawar mana da shi ba za mu iya ba kai ne ka iya la haula wala quwwata illa bik Allah abu tashin hankali da duk inda ake a wannan ƙasa tamu Allah ka kawo kwanciyar hankali wanda suke nufin da sharri Allah ka mayar musu da sharrin su kawunan su Allah ka kare mu daga sharrukan su ko suwaye ko kuma suwaye ko a ina suke ko zuwa suka ko kuma a nan suke Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su <clears throat> Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik <clears throat> wa za'im maghfiratik was-salamata min kulli ism wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata min nar Allahumma huda wat